kai kai assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jama'a barkanmu da wannan lokaci inda za mu gabatar muku da shirinmu na young celebrities interview tare da ismail wanda aka fi sani da ilman wannan babban mawaki ne bari ma za ku ji daga bakin shi assalamu alaikum ilman ya hanya yau sai ga ka a young celebrities interview wallahi yau sai ga na shi to masha Allah um, a gurguje san ka gaya wa mai sauraro ko ce mai kallon ka waye kai a ina kake kuma ya aka kasance kanka me kake yi ma kai a takaice waka kake a fim kake yi yau eh, yau salamu alaikum wa rahmatullah sunana Ismail Shehu Abubakar wanda kuka sani da official Ilman. Eh? Yawwa. Ni dai haifaffan dan Kano ne, eh. an haife a Kano, eh? na taso a Kano inda na taso a taronin local government, unguwa kuma Kundila. Na, taso a Kundila, na yi primary school ɗina a Kundila, inda na yi secondary school ɗina a Kundila. duka ban karasa secondary school ɗina ba a Kundila inda muka tashi a Kundila sai muka dawo wani sharaɗa. wannan shine cikakken tarihi na yadda kuma na tsinci kaina a harka na wake-wake da na tsinci waka nake na fara sha'awar waka ne tun ina karamin yaro ina dan karamin ina kallon su irin su tufa haka su eminem su waye haka to a lokacin gaskiya ina son waka saboda abin da suke ina son harkar irin hip hop haka ina son wakan sai na burge ni saboda yana ban sha'awa sosai eh, inda daga nan sai na fara sha'awa ni ma ya zan fara to a nan ban san inda zan samu wasu mawaka ba ko kuma ban san inda zan samu tunda ban goge eh. a wannan din ba eh. kawai dai ina kallon su ne haka daga nan da muka dawo na sharaka sai na fara irin zuwa ko haka ina zuwa studio ban fara yin ba zan je dai in ga yadda suke aiki kai karshe ma na dawo ina yin shara a studio zan yi share studio yabo musu ruwa ma'ana yaran studio yaran studio na fara wannan to to ilman ka ce ka yi zaman studio ka yi sharar studio waƙar ka ta farko yaushe ka yi ta kuma ya aka yi wani irin courage kaji kuma wani irin gudunmawa ka samu ga ma'ana ga fans wanda suke suka saurari waka to gaskiya a wani dan abin da zan fara cewa lokacin da na fara waka da asali su studiyon na zauna wakan na na yi na fara yi a lokacin da na fara wakan na na yi wata waka na da ne saboda na daɗe na wajen shekara ɗaya a studiyon ba wani na zan yi shara a wajen kawai da yaran studiyon na fahimci ka na fahimci sai na zo kawai sai ya bani wani dama mai sukun da ta ce mai bukin yi waka bi a lokacin da a lokacin ba wani sassan kuɗi a hannu dai tun da yaron studio kake kana zuwa makaranta kai ya kamata ma ka bukaci da ya bani wannan damar eh. ne na je a wani waka na da na je na a hausa wani Ah, ta kwanta maka ta kwanta mu wuce me so na dai something ne so na saboda gaskiya an dade wajen shekara bakwai bayan kai kace tsohon mawaki ne kai gaskiya na dade <laughs> a wannan tafiyar taga wani kalubale ga fuskanta eh, gaskiya na fuskanci da yawa kuje duk wanda za a ce za ka fara mata saboda majority mutane eh. suna kallon mawaka ne a juye ba a yadda suke a daidai ba duk da wasu musu suke fata wasu a ciki eh, ana kallon wasu a juye ne ba kuma yadda suke a wannan a daidai ba lokacin da zan fara waka da na fara waka na na farko a gida da aka fara ji aka kira ni aka zaunar da ni aka mun fada menene wannan haka wanda aka gani a wannan haka ba mutumin kirki ba ne ba ya san kullum haɗari na dai dan ji faɗan su kuma abin da kake so ka san lokacin tun da ina da karancin shekaru abin da yaro yake so da haka ana shi gaskiya ne haka zan zame in ji kuskure da yawa in je a komai da ni a gida dai na fara samun matsala amma kuma da na samu na nace suka ga su kansu abin su ma na mai da hankali akan haka nan sai suka dawo cewa Allah ya sa albarka suka fara supporting ɗinka da addu'o'i yawa da addu'o'i wanda addu'o'in ma da suke mani ya kawo ni har wannan. To yanzu dai um, Ilman uh, wace waka ce bakan da mai waka wakokin da kai duk da dai baka gaya mana adadin wakokin ka Gaskiya na yi wakoki da yawa. Eh. Na yi wakoki a bashi manta da na Hausa duk da na Hausa na yi da yawa amma duk da na yi akalla ina da wakoki hamsin da wani abu. kai wanda ne da wanda na yi featuring wasu da wanda ne ni akwai challenges wanda ake fama da shi a music industry ko kuma ce ma a duniyar fina entertaining kawai eh. especially nan kano zaka ga kamar yadda bai ka taso kake ta fafutuka kai ne can studio can kai ne waye har yaran studio ka yi to me isa me ke faruwa dan na ji an ce akwai ga yaran mawaka suna ta kokari gashi sun iya din akwai basirar amma kuma sai kaga babu matallafa a cikin manyan mawakan ba sa son su tallafa kananan mawakan ko kuma me yake faruwa ka tabo mai inda nake so okay ka tabo mai inda nake so saboda a wannan sabgar eh. abin da yake faruwa a nan arewa eh. in zaka tsaya ka lura eh. zaka ga wanda suke music a kudu sun fi na arewaci gaba yan celebrity suna kudu sun fi na nan arewaci gaba kuma wannan abun guda ɗaya ne za ga ba wai ina eh, wannan ina kushe yau ina eh. kushe manyan artistan mu bani ba. Eh. to amma in zaka duba abin da yake faruwa eh. manyan artist din a ce akwai babban artist ko kuma akwai babban mai kuɗi. a Lagos ko dai nan bangaren kudi ko kuma wani dan kasuwa zaka ga in ya ga artist yana tasowa ba ma iya ban iya harkar entertainment gaba ɗaya zaka ga in dai ga yana ta halafin ne ball kake me kake zaka ga in dai yana tasowa zaka a wannan yana da talent a kan shi zaka ga ya ne shi inda zai yi show zai biya kayan da zai sa video studio zuwa ya eh, wannan yawwa zai sponsor yawwa zai ɗaunayinsa na komai da komai to zaka ga shi ba ana yake duba su ɗan can ba ana suke duba kasarsu ba sai mutum zaka ga mutum in ya zama cikakken celebrity babba wanda duniya san shi kuma ana siya biya shi da shi wannan wannan ɗin ba zai zai zama kamar contract ne kenan tsakanin kai da wancan yawwa kai da wancan a nan kuma zaka ga sun fi ganewa su gina plaza yawwa su gina plaza ko kuma su je su sa kuɗi a kan su abinda suka fi ganewa kenan sannan kuma zaka ga su manyan artistan eh. ba sa da damuwa wai su tallafa wa wai na wasu na ƙasa da su kawai iya su ne kawai yawwa ya su akwai wani abu da bai shafe ka ba kawai ba ruwanka yawwa bai shafe ka ba akwai wani babban celebrity ba zan faɗi sunan shi ba amma shi ya san ko waye wanda akwai lokacin na yi shi a insta faɗi sunan shi shi ya san waye ya san kansa ya san kansa na je na yi shi a kan sa na mai magana nake ce mai ya za shi ya fara ganin music ya laki music ya ce ina kokari sosai sai nake mai magana haka dai ina kiran shi my boss kaza kaza na gane na gane kana ba shi girman sa ina ba shi girman sa na fahimce sai daga baya kawai sai naga tun da shi ya riga ya sana a duniya bari in wannan in shi in samu ta jikin shi shi ma ya dan taimaka min da wasu a abubuwa ni ma a gano kawai to maganan da muka yi wannan da shi sai yake ce ma maganan da ya faɗa min bai mun daɗi ba shi yasa har yanzu na wajen shekara biyu kenan har yanzu na kasa shi za ka iya gaya mai saurari ko kuma wannan sirrin ka ne a wannan sirri na ne wannan sirri na ne abin da ya ce mun shi ne nawa zan biya domin ya promote kaga ta yake nan saboda wannan music a nan arewa za ta ci gaba wannan shine problem din da yake faruwa kaga already tun daga lokacin kaga ya an riga an kashe ma gwiwa an kashe saboda me kai da ka taso ai baka da kuɗi a bani upcoming artist ina ya ga kuɗi abun kama da kokarin da kai kashi da studio ka je kai record din ba ka da waye da sauransu kamata ya ce kawai da an gan yanayin yanda kai wannan kokarin kuma ya kasance nan in ka kunce waka ka ce da kawai duk wani wanda yake son ya taimake ka kawai ka kokari ya dora kuma in ma za ka biya shi kamar yadda ka faɗa a baya kasance kamar bayan ka riga ka zama wani ka zama kuɗi in ya so kaga sai abin da zai to mai sauraro a tuke nan muka saurara daga bakin ilman um, bara mu je mu shakata da wakar wannan babban babban nan ita dai ba biya mana sunan wakar ba amma yanzu za ka gaya wa mai sauraro namu ya daban da nasu ne wakar da dan yana na shi ne sharp sharp sharp sharp to mai saurare kada ka motsa kujerar ka. yanzu za mu je mu saurari wakar nan ta ilman wato sharp sharp Yeah, listen to this. man kill the beat. <laughs> shop shop kawai shop shop kawai ku danse ku yi shaku shaku kawai shop shop kawai shop shop kawai ku danse ku yi shaku shaku kawai gaisin kawai cilin kawai da ni da ku ai akwai amana kawai wanka kawai misalfi kawai namu ya daban da nasu ne kawai matan kawai kai gaisin kawai mu haɗe mu je mi casu kawai hasada kawai yashi shine kawai kyale sun san mun fi su kawai hauka kawai rashin aiki kawai su suke wa masu abaya dan kira kawai ina mu da dawowa shirinmu na young celebrities interview inda muka shakata da wakar ismail shehu abubakar ilman eh, da wakar mai suna sharp sharp kai na ji sharp sharp din nan kai ba jira wallahi allah ya sharp sharp na ji ta min daɗi sosai kuma babu abin da zan ce sai dai allah ya karo basiru don ba basira zan ce ba allah ya karo basiru to um, ilman wannan rashin ci gaba da ake ta fama da shi a music industry wani irin shawara za kake ganin Zaka ka ba wa young upcoming artist irin ka game da irin abubuwan da kuka fuskanta abin abinda zan fara cewa uwa na mawaka shine in dai za ka yi harkar music eh. haka dogara da eh. wani wai zai dafa ma ko kuma wani zai taimake ka wannan jira ne ka kautar da shi a gefe kawai ka dage ka ringa yi ka ringa addu'a ba laziness kawai ka dage 247 kana tunani akan writing da kake na music kana tunani akan me kake me kake me yake update yake trending a wannan kana yin wakan ka daidai da yadda sannan kuma ana waka ka ta ringa tafiya daidai da zamani yawa sannan kuma in kana so ka yi waka ka tsaya waka za ka ga wasu wai ce su mutum ya kaman kwarewa ne ya je studio ba wani rubutu ba ya ce wai da ka je wannan irin freestyle kenan yawa wannan eh. shirme ne shirme ne freestyle ake kiran shi ma ka ji eh. freestyle ake kiran shi eh. amma in dai mutum ya yi wannan shirme ne ka tsaya ka rubuta waka ga kai sati kana wannan kana kana rehearsal kana rehearsal na fashinta kaga nan mene bai ba nan me yayi insha Allah in dai ka fitar da music din wallahi Allah mutum zai na mamaki yadda zai wannan Ka dogara wai wani zai ma wani kawai Allah ne ne shi to me sai upcoming artist da kuke kallon mu yanzu kuna jin abin da tsohon mawaki kuma young upcoming ta ta kusa waka mutum zai zo ya zauna kawai lokaci dai kana jin kiɗa ga zai gara gara ga shiga studio karshe ka je ka cire shirme a zuwa ringa ah, ka ce wai ana hating ɗin ka to ba hating ɗin tanka ake ba kai ne laifin da ka kai ne so ilman mun ji waka ka shaf shaf sai dai kuma na san masu saurare za su so su ga su san a ina za su samu wannan wakar domin su ma su ga da ɗin su sauke wakar amma hajjin su su ma samu gara ta a na za su sami ta. ok waka na za a iya samun shi a audio mark. audio mark eh, ok official ilman. official ilman ilman to sai kuma ba ka ba su tiktok handle ɗinka ba sannan kuma a tiktok kuma shi ma official ilman ne instagram account na official ilman ne duk suna ɗaya ne suna ɗaya ne nake amfani da shi so eh, instagram account na eh. official ilman ji okay official ilman ji eh, g double e okay g e e double e a fahimta na fahimta kuma shiga game minutes okay eh awa game minutes din shine game zamu buga da kai yanzu fatan ga shirya sosai ma ku a Kano muna da jarumai kula na fim da dama boutique basket haka ne to cikin jaruman nan zan kira maka zaka ga mu wa ka fi so a cikin su muna da Hadiza Gabon haka ne sannan kuma muna da Nafisa Abdullahi wa ka so a cikin su Hausa Hadiza Gabon to akwai wata tsohuwar fim ana ce mata Zainab Indomi sannan kuma akwai Maryam Yahaya cikin su wacce ce take burge ka Maryam haya. to za ka gaya wani dalilin abin da ya sa ka fi son Maryam wacce wacce ta fi burge ka ya mana to gaskiya abin da ya sa nake san maryam ya ce kawai ina na kalli acting din ta yadda take acting acting tana yin acting ne a ciki yadda ka san a gaske abin da ke ma'ana real yawwa yadda ka san a gaske kawai yi ake hakan ne yawwa kawai ba ta nuna wani saboda wasu zaka ga suna eh, fim zaka ga suna nuna kamar wannan fim ne amma ita kawai tana yi ne 100% cikin ta gaba ɗaya. abin da yi da shi yasa nake nake sporting shi yasa kake sporting eh. amma kuma um, da lokacin baya can in ban manta ba ina kallon fim din Zainab din ai za ga tana yin action din ne ai real life kawai eh to me yake faruwa me isa ita nata bai burge ka ba ai abin da ita ma hmm. Zainab din ne ko dai ita ma fim din Zainab amma har a zuciyata saboda in na koye ana a zuciyata ba ta da don da gaskiya ita ma fim ɗinta yana burge mu, saboda a da kafin Maryam Yahaya ina sporting Zainab din da mu. to mm-hmm. amma a yanzu saboda ita Maryam Yahaya na ta yanzu ya zo da zamani na fahimta yasa mu kuma kaga muna tafiya da zamani to yau sai aka ce yau sai Allah ya sa sai ga ga Maryam Yahaya aka ce Allah ya ga ka ga ita kawai me target ɗinka gaskiya target ɗina akai eh. ranar zan yi farin cikin da ban taɓa yi ah. zan yi farin cikin sannan kuma target ina a kanta mm. shine in samu wani dama wanda mm-hmm. a cikin video. Kan da ka ce dai zaka ce kana son ka ah. yawwa yawwa eh. to ina jin ka ina jin ka a cikin video na music ina da nake so in yi na superstar okay saboda na ajiye na ajiye music din ban ma yi bidiyon shi ba so nake ya zama na kawai saboda lokacin da na yi waka kawai na yi ne kamar ita na yawa su superstar so nake ta kasance shine kawai mm. target ne akan ta kasance da yadda ita ce ta fito a cikin bidiyo a na superstar gaskiya zan ma murna sosai da ya sa burin ka ya cika da kuma insha Allah za mu ta promoting din wannan interview din har ya isa ga Maryam Yahaya kawai. Eh, kun ji yadda muka tattauna tare da official Ilman a shirinmu na Young Celebrities Interview karo na. Eh, Kusance tare da mu. a wannan shirin namu na young celebrities interview sannan kuma duk mai bukatar ya tsinci kansa shi ma a cikin wannan shiri ma'ana duk wani mawaki wanda yake son shi ma ya gare shi a cikin wannan shiri zai iya kiran manajan wannan kamfani a lambar waya kamar haka 081-7252-1792 a madadin big six tv ne da na gabatar da wannan shirin umar faruk kabir abdullahi da kuma abokanan aiki na nake cewa mu huta lafiya.